بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اوتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزوا بتعظيم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا عليهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكسل وإنا له لحافظون قال هلا منك فيه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مختصاتها وكل مختصه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لحدي عشرين قوة رمضان يجرى النبي صلى الله عليه وسلم تنا لشيكارة دبو دا دلي خدود عشرين دا شدا تيدي دا عشرين دا قوة نقوما شيكارة تدبو بيو za mu tashi fassaran suratul bakara da muke daga kan aya ta ɗari da uku insha Allah walau annahum amanu ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون har yanzu dai maganar da ake a kan yahudu ne Allah tabaraka wa ta'ala ya ce walau annahum amanu wattaqaw da dai su yahudawa za su yi imani kuma su kiyaye Allah la masubatun min indillah da ladan da za su samu daga wajen Allah khairun yahi musu laukanu ya na dade sun kasance suna sani wato da sun yi abin da ake umurtansu la masubatun bi ma'ana la sawabun as-sawab wal masuba ah, kalmomi guda ne ma'anarsu guda ce ولو أنهم آمنوا لما واتقوا لمصوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون wannan aya tana nuna mana abubuwa kamar guda uku muhimmai abu na farko da take nuna mana shine cewa imani shi kadai bai amfana imani shi kadai bai da amfani baya tasiri kila sai an gama da aiki don ka yi imani imanin ka bai da tasiri a wajen Allah sai ka hada da aiki shi yasa imanin yahudawa ya zama imanin banza yahudawa ai sun yi imani akwai Allah sun yi imani akwai Allah sun yi imani da manzannin Allah sun yi imani akwai ranar kiyama sun yi imani akwai wuta akwai aljanna akwai hisabi duk sun yadda ma kuma Allah ya ce makomansu wutan me yasa saboda imanin su kasashen imani ne ayat tana tabbatar mana imani kadai bai da tasiri a wajen Allah sai an gama da aiki shi yasa aka ce walau annahum amanu wattaqau da dai za su yi imani kuma su kiyaye kaga abu biyu ne imani فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح إيماني أزوجيك kiyaye dokan Allah kuma ta gaɓuɓa sau da yawa in kana karanta musulunci in ka zo ka ci karo da kalmar imani to ita wannan kalma ta imani takan mamaye kalmar takawa idan ita kadai ta zo hakanan kuma inda kalmar attakawa za ta zo ko dai ƙur'ani ka gani ko a cikin hadisi in kalma ta attaqwa ta zo ita kadai to ta mamaye imani wato ɗayansu in ya zo shi kadai yana ɗauke ma'anan sauran amma in sun haɗu to kowane yana ɗaukan fassararsa daban misali annabi ke sallallahu alaihi wasallam yake cewa attaqwa hahuna manzon Allah ya ce kiyaye dokan Allah a nan yake sai ya nuna zuciyarsa alhali ku kiyaye dokan Allah abu ne wanda ke gaba ma manzon Allah sai ya nuna zuciya da yake kalmar attakawa ta zo a gurin ita kadai sai ta shafe hadda ma'anar ma imani amma inda duk suka zo a haɗe to kowane yana ɗaukar ma'anarsa daban a nan gurin sun zo daban-daban walau annahum amanu taqaw da dai za su yi imani kuma su kiyaye dokokin Allah kun ga dan kayi imani baka kiyaye dokan Allah ba aikin banza ne haka nan kuma don ka kiyaye dokan Allah babu imani shi ma aikin banza ne dole sai an haɗa su tagwaye ne wannan shine abu na farko da ayat take nuna mana shi yasa imanin yahudawa ya zama imanin banza walau annahum amanu wattaqaw abinda aka rasa shine takwa to da za su hada imani da kiyaye dokan Allah su hada biyu din nan lamasubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun abu na biyu da aya take nuna mana shine sakamakon da Allah zai ba wa mutum a lahira ba a kwatanta shi da wata ni'ima ta duniya sakamakon Allah na kiyama ya fi ƙarfin ka kwatanta shi da komai a duniya shi yasa Allah ya ce lamasubatun min indillahi khairun lamasubatun min indillahi saboda ma a kawar maka da tunanin waye zai ba da ladan min indillahi Allah nan fa ka san ku Allah ya fi ya fi komi tunda Allah nan zai baka lada to kar ma ka suranta girman ladan wato in kana son ka san girman ladan da za a baka sai ka kwatanta kuma da girman Allah tunda Allah ya fi komai girma to yace zai baka lada ka bar ma tunanin girman ladan ka bar wa Allah abin sa kuro kai dai ka yi abin da yace ka yi shi yasa ya ce lamasubatun sakamakon da za a bayar min indillahi min indillahi wannan karfafawa ne da malaman balaga suke cewa wannan yana ɗaya daga cikin fasahar da ke cikin qur'ani maimakon Allah ya ce da za su yi imani su kiyaye dokata da zan ba su lada sai ya ce da kuladan da za su samu daga wajen Allah me yasa aka ce daga wajen Allah saboda karfafa magana. saboda a ɗebe ma shakkan abinda Allah zai baka fa kaɗan ne ka daina tunanin haka abinda Allah zai baka yana da yawa ba yi kwatantuwa jama'a lahira ba a kwatanta ta da duniya wallahi saboda annabi ya kawar mana da wannan tunanin hadisin sa'al bin sa'ad as-sa'idi da yake sahihul bukhari hadisi na 2892 sai manzon Allah ya bada misali da abin da hankalin dan adam ma bai cika kaiwa ga wannan ba tunanin mutum bai cika kaiwa ga haka ba manzon Allah ya ce la mawdi'u sautin fil jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha ji manzon Allah wurin da aka rataye dorina a gidan aljanna kun ji a aljanna akwai wurin rataye dorina ba dukan wani ake ba to a ko a duniya ba ka ganin wani kan tafi ya sayo ƙwariya sai je rataya a ɗakinsa wai yana ado dan boko ne a birni inda ba a amfani da ƙwariya amma in ya je karkaransu sai ya so ƙwariya wanda aka mai zane aka yi mai kwalliya sai zo ya kafa kusa ya rataya a daki shin wannan ƙwariyan me yake da ita yana ce ado ne an ce tuna baya shine roƙo to ina laifi ka tuna a duniya dorinan nan yana cikin abin da ya taimaka maka je aljanna in kai bai taimaka maka ba ya taimaka wa mayakan musulunci mayaka in za su ta yaƙi sukan tafi da kulake da takubba da dorina wani fagen na yaƙi ba a aiki da komai sai bulala ko idan aka shiga aljanna sai ya race dorina a gefe haba abin a tuna ne ko a dalilin safai shiga aljanna to manzon Allah ya ce inda aka rataye dorinan wallahi darajar gurin ya fi duniyan nan kab da abin da ke cikinta kaga ba amma maka misali ma da wani dan ice da zaka ci ba dorina wanda dai kaga dai kowa ya ji akwai dorina ya ce a to me kai dorina aljanna to gurin duri nan kurum ya fi duniyar in ji manzon Allah kisa Allah ya ce lamasubatun min indillahi khairun law kanu na ina ma dun sun kasance suna sani babban misalin da yake kwatanta muku cewa ba a hada duniya da kiyama shine kisan karuna kisar karuna tana da tsawo karuna daga cikin mabiya annabi Musa alaihi salam yana cikin mutanen da Allah yake buga misali da su ta wajen dukiya in ana misali da waɗanda aka ba su ni'ima ta duniya akan kawo ƙaruna a zamanin annabi Musa Allah yana ba mu labari mu datse kan zancen zamanin ƙaruna da ya shiga ya shirya adon da zai yi الله ya ce fakara ja ala kaume fi zinati fakara ja ala قال الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وخرج على قومه في زينته الله Allah ya ce sai karu ne fito bayan ya shiga kwalliya ya fito cikin jama'an gari akasarin masu kuɗi sukan so su burge domin in kasan ma ba za ka burge ba to dukiyar kana ganin ba ta da wani amfani don haka kakan so ka burge ta kayan da ka sa ko ka burge ta motar da ka hau ko ka burge ta gidan da ka shiga ko in ka duba dama ita dukiya ba koyo ba ce illa burgewa to da ya shiga ya ƙure a dakarsa ya ko fito cikin jama'a don ya burge in ji Allah baraka wa ta'ala lazi na yi alhayata hayatar duniya yana zagaye gari waɗanda ke son rayuwa ta duniya waɗanda suke nufin su samu rayuwar duniya ganin ƙaruna na wucewa ga manyan abin hawa ga kayan sawa masu tsada ga ka sai suka ce ya laita lana misla ma utiya karunu ina ma a ce muna da irin abin da aka bawa karunu hula zu hazzin azin kai lalle ku karunu yana cikin waɗanda suka samu babban rabo a duniya wanda ya samu rabo dama lokacin da mai raunin imani ya hangi wani wanda yake cikin daula to tunda yana da raunin imani ganinsa din nan yana ƙara masa na ƙasa na imani saboda daɗa tunanin duniya ke yi a wannan lokaci ina ma a ce muna da abin da ƙaruna yake da shi innahu lazu hafzin azim a kowane zamani ba a rasa na kwarai a wannan lokacin ma akwai mutanen kirki kuma akwai malamai me suka ce musu وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقيها إلا الصابرون وقال الذين اوتوا العلم ودن الله باسو علمي wannan lokaci zamanin كارونا inga akwai malamai وقال الذين أوتوا العلم ودن basu ilimi da suka ji irin waɗannan kalmomi da suke fita daga bakunan jahilai sai suka ce wai lakum tanku sawabullahi khairu sakamakon da Allah zai baku a lahira ya duk abin da ƙaru ne yake da shi da Allah ku kwatanta wannan magana da kuma waccan aya ta suratul bakara da Allah ya ce ma yahudawa walau annahum wattaqau lamasubatun min indillahi khairun ko da yahudawa za su yi imani su kiyaye dokar Allah da ladan da za su samu a wajen Allah yafi lamasubatun min indillahi khairun anan kuma malaman zamanin karuna suke cewa sawabullahi khairun kun ga magana ɗaya ce ko a can a suratul bakara Allah ya ce min lahi khairun law kanu ya'lamun farkon magana ya ce walau annahum amanu wattaqau wa ke samun ladan lahira sai wanda ya imani ya kiyaye doka ko me ma'anan kiyaye dokan nan shine malaman zamanin karuni suke cewa liman amana wa amila saliha ga wanda ya imani ya aikin kware ashe fassarar at-taqwa shine al-amalu salih aikin kwarai babu wanda yake samun sakamakon Allah na kiyama sai wanda ya aikin kwarai walau annahum amanu wattaqau da dai za su yi imani su kiyaye dokan Allah to da fa za su samu ladan nan da Allah ya tanadin su a kiyama wala yulqaha illa sabirun babu masu samun wannan sakamako a kiyama sai masu hakuri sai masu hakuri kalmar tana da faɗi babu masu samun sakamakon lahira sai masu haƙuri ka yi haƙuri Allah ya ce ka yi abu ba ka son yi ma dai to ka yi haƙuri ka yin ya ce ka bar abu ba ka son barin ka yi haƙuri ka bari kaga dole sai an yi haƙuri ake samun aljanna wannan shine darasi biyu da muke fahimta game da ita wannan aya cewa aiki bai yiwuwa ya yi tasiri a kiyama sai da imani imanin baya tasiri sai da aiki abin da ya yasa imanin yahudawa bai yi tasiri ba saboda babu aiki Allah shi samu iya abu na uku wanda ayan nan take karantar da mu wannan aya ta ɗari da uku tana gwada mana haƙurin Allah ga bayinsa Allah yana da tsananin haƙuri babu abin da ya fi Allah haƙuri in ji manzon Allah laisa ahadun asbara min al'aza Allah in ji manzon Allah babu wanda ya fi Allah haƙurin cutarwa ku duba duk irin saɓon yahudawa duk yadda yahudawa suka kai ga zunubi amma duk da haka nan Allah yana tallata musu alheri ولو أنهم آمنوا واتقوا لمصوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون كن Allah yana musu talla ne. duk da irin yadda suka kai makora a kafirci Allah yana cewa to ga dai alheri ku karba malamai suka ce komai girman ka matukar akwai numfashi a jikinka Allah yana maka tallan alheri kafin ka bar duniya saboda haƙurin Allah komai girman ka wanda a daidai wannan gaba Muhammad bin Salih al-Usaimin Allah ya ji kansa a littafin tafsirinsa a mujallar na farko shafi na shida ya kawo wata aya wadda take fassara mana cewa komai girman zunubi Allah yana tallata alheri ga bawa wadda ita wannan aya a dalilin wata kisa da ta auku ne kafin haihu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekara saba'in. wannan ayat tana tabbatar mana cewa lalle Allah mai haƙuri ne kuma komai girman zunubin bawa Allah yana daɗa tallata masa alheri akan ya karɓi alherin nan don ya tafi aljanna Allah bayi son ya azabtar da kowa komai girman zunubinka ibn usaimin ya bada misali da wannan kissa kissar ta auku ne kafin haihuwar manzon Allah da shekara saba'in a wani gari da ake kiransa na jiran wanda wannan kisa kusan kowa a nan ya santa mun ma bayanin ta akai-akai kafin haihuwar annabi muhammad da shekara saba'in a wani gari da ake kiransa najiran wannan garin najiran yana tsakanin makka da ƙasar yaman a wancan lokaci yana ƙarƙashin mulki na yaman abin ya auku kafin haihuwar manzon allah da shekara saba'in hadisin yana sahihu muslim hadisi na dubu uku da biyar yana sunan na al'imamu tirmizi hadisi na dubu uku da ɗari uku da arba'in yana cikin sunanin nasa'i abin nan al-kubra hadisi na dubu takwas da ɗari shida da talatin da uku yana cikin littafin at-tabrani hadisi na dubu bakwai da ɗari uku da goma sha tara yana cikin at mujallar na biyu shafi na da shida ya tabbatar babu ko shaka. suhaibun rumi ɗaya daga cikin sahabban annabi muhammad ya ba da wannan labari ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana wannan labarin da bakinsa galibi annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallah yakan karantar da sahabbansa ranar sai ya mu wannan labari a matsayin ɗaya daga cikin karatuttukansa wato darussa da yake bayarwa ga sahabbai yace kana malikun minal muluki an yi wani sarki daga cikin sarakuna a wannan gari na najiran garin yana kusa da makka wa kana lizalika malik kahinu ya kahanu lahu shi sarkin wannan gari arne ne kafiri ne bai yi imani da wani littafi ba saboda haka yana da ajiyan wani boka bokan da yake masa tsafi ana nan ana nan ranan fa qala lahu zalikal kahin sai wannan boka ya ce masa unzuru li gulaman fahiman shekaru na ta yi sun yi nisa yanzu tsufa ya zo min kuma na fahimci baka da wani boka in ban da ni in ji bokan yana gaya masarki abin da nake so da kai ka duba cikin yaran da kake da su wato bayinka cikin bayinka ka duba ka zaɓi wani yaro wanda kake gani yana da hazaka yana da kwazo da fahimta yana da alamar hankali mutum ne mai natsuwa wanda kaga yana da irin waɗannan siffofi ka zaɓe shi ka turo min ya zamanto gulaman fahiman fatinan laƙinan yaro ya zamanto mai kwazo mai hazaka mai basira mai hankali wanda yake mai kaifin hankali da tarbiyya fa u'allimuhu haza sai in karantar da shi ilimin bokanci na nan saboda kaga shekarun sun tafi ko da na mutu yaron nan sai ya ci gaba maka da tsafi in ji wannan bokan fa inni akhafu an amuta ina tsoron shekaru na fa sun yi nisa mutuwa za ta zo idan ko har ya kai ga na mutu fa kafa minkum hazal ilmu wannan ilimin da nake da shi ya yanke muku kenan wannan bokan duk da dai boka ne mutumin banza ko amma ko cikin mutanen banza akwai mai halin kirki domin da yawa mutanenmu ba su da ba su da irin wannan tunanin da yawa muna da mutanen da suke da ilimi masana itatuwa ku lura da kyau da kafin zuwan likitoci muna da masana itatuwa waɗanda suka san eh, magunguna na cututtuka daban-daban daga cikin tsohinmu amma galibi tsohinmu nan ba su karantar da 'ya'yansu bare kuma wasu bare har ya kai ga mutuwansu don haka muka yi asarar wannan ilimi ku lura da kyau da a ce ma ana yi irin yadda bokan nan yayi ai da an dan ci gaba ko yace don ina tsoron ilimin da nake da shi in na mutu shikenan ya yanke ka nema mu wani yaro da zan koyar masa haka ake so wannan ilimi yana cikin sadakatul jariya da dan adam zai iya yi kuma ilimin nan ba sai na musulunci kurun ba matukar ilimin da zaka karanta eh, eh, alheri ne wallahi bayan mutuwarka Allah yana baka lada wanda ya koyar da kanikanci da wanda ya koyar da dukanci ai sana'a ce ko yadda har wani zai dogara da ita to kayi sadakatul jariya ilimi ne ka koyar mai amfani shine al-ilmun nafi' ilimi mai amfani duk ilimin da ka karantar ya amfani mutane to bayan mutuwar ka kana samun lada a kan shi ba sai ka karantar da ayar qur'ani ko hadisin manzon Allah kawai ba shi wancan boka ya ce to tsoro na shi ya san ba lada zai samu a kiyama ba tunda ba aikin kirki yake ba amma dai abin da yake gudu shine kada in ya mutu ilimin nan ya kare babu wanda ke da irin wannan ilimi kuma wala yakuna fikum man ya'lamuhu ya zamanto cikin ku babu wanda ya san ilimi na sarkin ya ce gaskiya wannan shawara ce mai kyau sarki ya ce mafadawa to a taya shi duba inda aka samu wani bawa mai hankali saboda ko su ba su yarda su sa 'ya'yansu na cikin su su je koyon tsafi ba sai dai a nemo bawa fa nazaru lahu alama wa safa aka yi ta dubawa sai aka samu wani yaro kuwa saurayi <clears throat> wannan yaro <clears throat> ya ɗauki siffofin da wannan matsafin ya bada sunansa abdullahi bin tamur <clears throat> fa'amaruhu an yi hadura zalikal kahin suka ce masa to ka rika tafiya gurin wannan bokan bokan sarki kaji kaji abin da ake son ka da shi wa an yaktalifa ilaihi faj'ala al-gulam yaktalifu ilaihi yaron ko yana tafiya gunsa yana koyo yana daukan ilimin yana dawowa wannan yana gwada muku bokanci ma baka koyon sa rana daya sai a hankali ashe ko sharri ma yana da wuyan koyo ko sai an yi haƙuri faja'al wa kana ala tariqil gulami rahibun to shi ko wannan yaro akan hanyarsa in zai tafi gurin wancan boka akan hanyar akwai wani mai ibada daga cikin banu isra'ila fi sauma'a yana cikin wata bukkarsa ta ibada wurin ibadar su wurin ibadar ake kiranta sauma'a rahib shine mutumin da ya killace kan rayuwarsa ba wani abu in ban da bautan Allah shi ake ce marahib ah, wanda Allah madaukaki ya haramta a karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la ta fil islam musulunci ba a yadda da haka ba ka ce kai yanzu baka da wata sana'a illa kawai zaka je ka keɓe kanka a cikin wata buka a daji ko ka hau wani bishiya ko ka shiga wata rijiya ka zauna har abada zaka yi ta bautan Allah wannan haramun ne a zamanin da an yarda musu to a kan hanyarsa sai ta tarar da wani bukka na ɗaya daga cikin ire-iren waɗannan mutane na banu isra'il wanda ke bauta a sai ko ya ɗan dakata ya ratse wurin shi bayan sun gaisa ya masa wasu 'yan tambayoyi فجعل الغلام يسأل ذلك rahiba kullama مر به sai ya zamanto Allah ya haɗa jininsu yaron da yake mai hazaka ne dan shi bukan cewa yayi yaron da za a zabo ya zo ya koyi bokanci ya zama mai basira mai hazaka mai hankali to idan ku ya dauki waɗannan siffofi ai kaga zai zama shiryayye ko ai wanda ake son ya zama boka ya kamata ya zama fitinanne birkitacce rikitacce matsiyaci to shi sai ya ce ku nemo min yaro fahiman fatinan laqinan yaro mai fahimta mai basira mai hazaka mai hankali mai tarbiya to da yake ko mai tarbiya ne yana tafiya sai ya tarar da wani mutumin kirki sai dan ratsa sai ga irin ibadarsa sai ce a to zan wuce bari dinga dan dakatawa muna gaisawa to ko da yaushe zai wuce wajen boka sai ya dan tsaya gurin wannan mai ibada ba malami bane rahibun ne rahibun ba malami bane mutum ne wanda ya killace kansa yana bautan Allah ta yiwu ya zama mai ilimi kuma ba mai ilimin ba falam ya zalbihi hatta akhbarahu bai gushe da shi ba har sai da ya bashi labarinsa wato yaron da duk sa'ilin da ya zo wucewa yakan tambaye shi yaron yana da tambaya yana da kosawa ya san abu sai tambaye shi ya ce to wannan wani irin addini kake mu a garin nan fa ba ma irin wannan ya dinga tambayarsa shi ko wannan mutum sai yana kin gaya masa saboda yana tsoron kada fitina ta zo kada a ce ya zo gari ya kawo wani sabon addini ya rikitar da hankalin mutanen garin har kuma a kai ga tunanin kashe shi ana nan yaron dai bai bar naciya gare shi ba hatta akhbarahu sai da ya bashi labari fa kala yace masa inna ma a'budullaha ka ganni ni bana irin addinin mutanen garin nan ku matsafa ne ni Allah nake bauta Allah wace nan Allah da yaron dama mai kwazo ne yana dai ta kokari ya san waye kuma allansa فجعل الغلام يمكث عند rahib manzon Allah ya ce wannan yaro sai zan yakan daɗe ma a wajen wannan malamin wannan mai ibada ɗin in ya taho yakan daɗe yana masa tambayoyi kan sha'ani na addini dake addini abu ne mai faɗi yana masa tambayoyi kan addinin sa ya ji wannan gabar ya tambayi waccan sashi ya ji sai sha'awa tana shiga ransa sai abin yana kama hankalinsa saboda musulunci addini ne wanda Allah ya halicci dan adam da shi ba ka raba tunanin dan adam da addinin musulunci fitratullahi allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim duk mutum ya sani in ya zauna ya tunani ya tabbata addinin gaskiya shine islam don haka da zaran an faɗa sai ka ji abin yana tafiya daidai da hankalinka amma in aka kauce wa musulunci za ka ji duk abin da ake faɗa maka ya saba ma tunaninka da an faɗa sai ka fara aunawa da hankali sai ka ji ai hankalinka ma bai kama ba to da ji hankalinka bai kama ba ɗabi'ar ka ba ta natsuwa da shi don zuciya ba ta natsuwa da abin da bai kwanta a cikin hankali ba to babu abin da ke kwanciya a hankalin dan adam in ban da musulunci shi yasa nan da nan da zaran an fara wa'azi ga arna sai ka ga arna suna musulunta kuma duk inda kafiri zai kai ga kokari yi amfani da dukiya ya gina asibiti ya gina makarantu ya ba ku kyautan barguna in ya je kauye dan mutanen kauye sukan so bargo sai a ringa kawo musu bargo wasu guraren an tafi har kudade ana ba su su yi ta yi ga kuɗin an kashe amma in ka zauna gabansa to me addinin ka sai ce ma Allah uku sai ka ci a'a uku maganar ma bata zauna ma a hankali ba ko ga kudin an kashe ga hidimar ta yi amma da aka zo bigiran addini sai ka samu abin ashe an gina shi ne akan toka bai ma dace da hankalin dan adam ba kuma ko ka shiga ka san kana cikin addini ne wanda bai ma dace da tunaninka ba domin a tunaninka abin ya saba maka uku to uku ina suke kaga akwai tambayoyi da yawa da za a yi ko wanda ko mutum ba shi da amsar da zai bada wannan yaro yana ta tambayan wannan malami har dai malami yana fahimtar da shi lamari na addinin musulunci sai ya zamanto ya fi dadewa gurin wannan malamin akan wajen wancan boka wa alal kahini sai yayi latti kai da aka ce ka tafi gurin boka ya tsaya gurin malami sai zamanto yana latti sabani yadda ya saba zuwa da wannan boka ya ga haka fa'arsala fa'arsala alkahinu ila ahlil gulam sai aika wa iyalin wannan yaron wato iyalin sarki inna la yakadu ne wannan yaro fa yanzu ma kusan gaba ɗaya ma baya zuwa gona ya kamata ku bincika anya ku lafiya aka kira yaro ya aka yi da abin da boka ya aiko ya ce baka cika zuwa ba da yaron ya taho wajen wannan malami fa akhbara al-gulam rahiba bizalika sai ya ce wa malamin kaji kaji ga abin da fake faruwa ni da ma can ga inda aka tura ni in rika zuwa to amma wannan addini naka ya kama hankali na har ma mukan dade sai in yi latti to gashi yanzu boka ya kai karata fa qala lahu rahibu sai bokan ce shi wannan malami ce masa idza qala laka idan ka tafi gun boka in boka ya ce maka aina kunta ina kake da ina ka zauna fa kulto sai ka ce masa inda ahli ina wajen iyali na ne wai idza ka laka ahluka idan ka tafi gida ne kuma aka ce ina ka dade ko ina ka je aina kunta fa akhbirhum annaka kunta inda inda alkahin ka ce musu kana wajen boka kar ka yadda ka ce ka raguna kun ga wannan mutum ya halatta masa ƙarya me yasa saboda maslaha ƙaryar ta fi kyau a gurin akan a bi bata ko in ya ce ba zai bi wannan ƙarya ba to ta dole zai koma gabin bata saboda haka ƙaryar zunubin kaɗan ne in an kwatanta da girman halakar da zai shiga don haka sai ka ɗauki ƙaryar don guje ma halaka wato ya karantar da shi wannan ƙarya saboda maslaha famai da malgulamu ala zalika sa'ilin da wannan yaro yake kan wannan abu da malami ya karantar da shi in ya tafi gurin boka ya latti ya ce ina ka daɗe ce gida a gida aka ce baka dawo da wuri ba ya ce ina wurin boka ana nan ana nan ashe dai yaro ya yi karatu fa baina mal gulamu ala zalika izmarra bi jama'atin minan nasi kasiratin wata rana yana dawowa sai ga mutane da sun taru qad habasathum dabbatun wata dabba ta tsare su yuqalu an ce kanat asadan zaki ne ana cewa ma zaki ne in ji manzon Allah yana dawowa da shike dama inda bokan yake ba a cikin gari bane ka san bokaye ba su cika zama cikin jama'a ba mutumin da yake harka da aljanu dole sai dai a koma bayan gari ko dole sai dai a zauna waje da gari bokaye a bayan gari suke to lokacin ya taho daga gun boka zai shigo gari a kan hanya sai ta ga zaki ya datse hanya ya hana mutane wucewa fa akhadha gulamu hajara manzo Allah yace sai wannan yaro ya dauki dutse fa qala sai yace Allahumma ya Allah ina roƙonka in kana ma yaqulu rahibu haqqan yau dai zan gwada tsakanin mutane biyu din idan abin da wannan mai ibadan da nake ta rasuwa kan hanya ya zama abin da yake gaya min shine gaskiya fa as'aluka an aktul hadhihi dabbata ina roƙonka ka sa jifan da zan yi da wannan dutse na dai san dutse dan bai kai kashe zakin nan ba amma kai dalilin mutuwan zakin nan da wannan jifatawa idan kai wannan dalili na tabbata addinin wannan mai bautan shine gaskiya ba wancan bokan ba wa in kana ma yaqulu kahinu haqqan ko in ya zama abinda boka ke fada shine gaskiya fa as'aluka fa as'aluka Allah aktulaha ina roƙonka ya Allah ka sa in na jefi zakin nan dutsen nan kare kashe zakin sun marama sai ya yi jifa faƙatalar dabba sai ya kashe wannan dabba yana jifan wannan zaki sai zakin ya faɗi ya mutu faƙalar nasa sai mutane suke cewa man katala hawa ya kashe wannan zaki fakalu ga ce ai algulamu ga wannan dan saurayi a'a wani yaro ne wannan yaron nan da sarki ya tura wa boka ya je koyi tsahi saboda boka ya kusa mutuwa har ya yi ilimi haka mamadan nasu mutane ko suka wuce a a magana ya tafi gari kasan jama'a sukan so a ji wani abin da yake sabo to dama bai iso gida ba fa akhbara rahibu bizalika sai ba mai wannan malami labari yace to gafata malam fa ga abin da ya faru yau da ina tafiya tsakanin eh, tsakanina da gari na tarar da zaki ya datse hanya to sai na ɗau dutse na ce zan gwada tsakanin abin da kai kake karantar da ni da kuma abin da wancan boka yake karantar da ni wanne ne gaskiya kun ga ya zan tamfare yana tsakanin shakka ko amma duk da haka Allah ya tabbatar saboda ya karfafa imaninsa idan muka ce za mu buɗe hukuncin abin da ya yi wannan kuma za ka tarar yana da wani babi na daban amma Allah ya tabbatar da hakan don ya karfafa imaninsa Allah yakan yi haka da fatan ku gane ba wai karfin imaninsa ne ya sa zakin ya mutu ba abin da ya yi din a karantarwar annabi Muhammad kafirci ne duk wanda yake shakkan musulunci kafiri ne ku gane da kyau ba a shakka da zaran ka yi shakkan addini to imaninka babu shi dole ka yi imani da Allah kai tsaye ko ko ka kafirce ma Allah ba a tsaki a musulunci ina fatan ku gane saboda haka abin da yaron yayi yaro ne kada ku manta sannan kuma shi Allah yana so ya tabbatar da wata mu'jiza a dalilin abin abin mamaki a uku sannan yana so ya karfafa imanin yaron akan haka don haka yasa da yaron ya jefa sai Allah ya tabbatar din ba wai karfin addinin yaron ne yasa Allah ya biya masa wannan bukatan ba da fatan ku gane magana haramun ne mutum ya shakka tsakanin gaskiya da bata wato ya shakkan musulunci shin gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ba a shakka mu karanta babin tauhidi Allah shi samu gane to da ya faɗa wa malami haka shi ko malam sai ya ce ya ga kamar karfin addinin yaron ne yasa ya kashe zaki ya ce haka ya faru in ji malamin ya ce haka ya faru sai ce to ai ya anta afdalu minni to ai addinin kama ya fi nawa kai har kake iya daukan dutse ka jefi dabba ta mutu ni ban kai ga wannan gaban ba ai abin ya kai ga haka ya ce ya faru ya ce to gaskiya addinin kafa fa yayi karfi sai ya ce to akwai abin da ku na san zai faru da kai wa innaka satubtali lalle Allah ko zai gwada iliminka zai gwada imaninka saboda duk mutumin da addinin sa yayi karfi to Allah yana gwada addinin wannan ka'ida ce ta Allah alkawari ne yayi Allah ba zai bar mu ba sai ya jarabta imanin mu ahasiban nasu an yi turaku ahasiban nasu an yi turaku an yaqulu amanna wa hum la yuftanu الذين ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أحسب الناس ينظمون تاني تماني سكي أن يتركوا ذا za a يقولوا su na kawai dan ka ce ni yanzu musulmi ne sai Allah ya kyale ka ka zama dan gata ka mutu ka je aljanna ina ina wa hum la yaftanuna ba jarabta imanin ba ba ka ce kai musulmi bane to Allah zai gwada ka manzon Allah ya ce za a gwada ka fannonin rayuwanka duka in an gwada na aka samu kana nan daram a gwada ta can gefen a same ka daram a dawo gefen nan har ka mutu sayyiduna ali ya ce daga inda kake har kabarin ka tarko ne ba a cewa mutum ya tsira sai wanda ya shiga kabarinsa lafiya jarabawa Allah yake mana har mutuwa amin don haka shi wannan mutum ya riga ya sani kamar da Allah ya faɗa wa fatanna allazina min qablihim ai ai mun jarabta na farko don haka kuma dole za mu jarabta ku ashe kaga abu eh, wato sunna ce ta Allah tsari ne na halittar Allah tun daga farkon dan adam har zuwa ƙarshen dan adam tsari ne na Allah duk wanda ya ce ya imani sai an gwada shi dole za a gwada shi wannan tsari ne to tun a wancan lokaci shi wannan mai ibadan ya sani tunda har addinin yaron nan ya kai wannan gaba ya san abin da zai biyo baya shi ne mai jarabawa sai <laughs> Allah ku zai jarabta shi yace to innaka satubtaliya fa in ta amma na da kai har in aka zo jarabta ka fala ta dulla alai ne karka nuna ni kai za a gwada ka amma in an gwada ka dan Allah karka nuna ni ka kyale ni ni dama abin da yasa tun wuri bana son in gaya maka kenan tun farko da ka nemi in gaya maka addini na naki amma kana ce kana ce sai da na gaya maka to bana son a ce ni na kawo fitina garin nan a zamanin da mutum yana yana warewa shi kadai yayi ta ibadarsa bai son bai kiran kowa yayi ta bautarsa amma yanzu haramun ne wa kana al-gulam shikenan wannan yaro kuma labarin sa ya bi gari labari ya bi gari mutane kuma sai ana zuwa neman tabarruki ka san jahilai ana ta zuwa neman tabarruki yaron da ya jefi zaki ya mutu kana da larura zo mu ce wannan zai iya yayi ma da aka zo kuwa ɗaya mutum ya taho wa kana al-gulam yubrihu wal akmaha wal abrasa kuturu ya taho kuturta ya dame shekaru kaza ya ce ya Allah yaye masa kuturta sai gashi ya warke mai kirci ya taho ni ga abin da ya dame ni Allah ka yaye masa sai Allah yaye masa wasairal eh, wasairal adwa'i cututtuka daban-daban inji annabi Muhammad wa yashfihim in sun taho mutanen ko sai mutumin nan ya rika musu addu'a kuma duk Allah yana warkar da su ka san ko abu zai yadu nan da nan ko dan dama jama'a abin da suke nema kenan wa kana jalisul lil maliki fa'amiya cikin fadawan sarki akwai wani wanda ya makance na kusa da sarki jalisul lil maliki ya kamu da cuta har ya makance fasamiya bihi sai ji labari ai ga wani yaro yana warkar da mutane fatahu bi hadaya kasira sai ya taho ga wannan yaro da kyaututtuka masu yawa qala lahu yace masa ishfini wa laka ma hakuna ajma' kaga abubuwan da na kawo dinnan duka dukiyan nan yace eh na gani yace to ka warkar da ni din na baka in ji wannan mukarrabi da sarkin fa qala sai yaron yace masa ma ashi ana ahadan ni bani warkar da kowa ni bana warkar da kowa inna ma yashfi Allah Allah shike warkaswa fa yana amanta billahi in ko ka yadda zaka yi imani da Allah da autullah fa shafaka sai in roki Allah ya warkar da kai don shi ke warkarwa din sharadin warkarwansa kuwa wanda ya imani da shi in kana son ka samu sauki to ka yarda da shi yarda da shi ya halicce ka eh, shi shi ya baka lafiya shi ya baka ma wannan cutan kuma shi zai iya yaye maka in ka yarda da waɗannan abubuwa kuma zaka bauta masa shi kenan sai yaye ma fa amana sai ce iyaka ke ne ce iyaka amma duk kayan da ka kawo min bani karba abinda za a yi shi ba zai rabu da Allah ba ko wanda ya tabbata ba mai warkar da shi a duniya sai shi ashe kana da wani abin bauta sabani na kana da wani ubangiji in da ne ce kwarai kuwa ka arna har yanzu addini na kafirci sukan ɗauki sarakunan su tamfar alloli ne sukan ɗauke su a matsayin iyayen giji ne kuma har yanzu kafirai suna da wannan aƙida a zukatansu in suka ga mutum ya samu daraja sukan ɗauke shi wata halitta ce ta daban misali aka ce wani an zaɓe shugaban ƙasa to sukan gan shi kamar yana da wani special halitta a wajen Allah ya fi kowa ko da ba Allah ne to ya yana da wata halitta ta daban ba su ɗauka jarabawa bane shi Allah yakan ɗauke ka ya baka daraja eh, ya baka mukami ko ya baka dukiya a matsayin ya gwada ka ya kuma zuba maka talauci ya baka ciwo a matsayin jarabawa ba wai yana baku ne saboda yana son wani bai son wani ba jarabawa ce ga wanda aka bashi jarabawa ce ga wanda aka hana shi to su a wajen kafirai ba haka bane in kaga mutum ya samu wata daraja to fa yana da wata wato yana da wani mukami ne a wajen Allah na musamman sarki ya ce to ai lalle kuwa ba za ka kai labari ba falam ya zalbihi sarkin nan bai gushe ba yana gana masa uku ba yu'azzibuhu ya dinga azabtar da wannan bafajin nasa sai ka gaya min wanda ya warkar da kai hatta dalla alal gulami sai da ya nuna yaron fa ba'asa ilaihi malik sarki ya aika a kira yaro aka kirawa yaro fa kala sai ce ai bunai ha yaro na an tubri al سحرك wal abrasa wa hadhihi al adwa kai ku ka samu irin wannan ilimi yanzu ka kware baka zo ka gaya min ba mun tura ka ka koyi tsafi gashi ka kware har kana warkar da kutare makafi masu kirki cututtuka iri-iri ga bafaje na maka warkar da shi yanzu yana gani ko ba za ka zo ka gaya mana ba mu da muka baka wannan aiki yanzu har kana iya warkar da mutane kala sai ce ma ashfi ana ahada ni bani warkar da kowa ma ya yashfi gairullah ba mai warkarwa in banda Allah ya ce ana ni kenan ya ce ala ba kai bane ba kai bane mai warkarwa daban ne kala zai suke cewa inna laka rabban gairi wato kana ma da wani abin bauta kenan banda ni ko kala zai ce na'am akwai rabbi wa rabbuka Allah da ni da kai ubangijinmu shine Allah daga ni har kai Allah shi ya yi mu shi ma fa kaza ko bil azabi ya kama shi da azaba falam ya zalbihi bai bari ba bai gushe ba ina gana ma wannan yaro azaba sai ka gaya mana yadda kai ka samu wannan ilimi don ku mun tabbata ba boka ya karantar da kai ba garin yaya aka samu wannan ilimin ta ina ka samo shi aka dinga gana ma yaro azaba kasan bahaushe ya ce na yaro kyau yake baya garko azaba ta yi azaba kurushiya ya ce ai akwai lalle wani malami na nan za ku tarar da bukkansa a gefen hanya shi ya koya min wannan addini ya faɗa kun ga ya gwada muku kenan gajin hakuri na kuruciya ba raunin imani ba uciya bin rahimi sai aka kawo wannan aka je aka kamo wannan mai bautan aka zo da shi fa kala lahu sai ce masa to mun dai ji labari kai ka kawo wannan fitina garin nan da ba mu da wannan rigima a garin nan sai zuwan ka eh, saboda haka za mu maka hukunci ka tabbatar a gaban taro ka bar addinin nan ya ce gaskiya ba zai iya cewa ya bar addinin nan ba saboda abin da ya zaunar da shi a duniya kenan bautan Allah aka hada taro fa baya ki a cikin jama'a fa wata almishara yasa zarto fi mifraq ra'sihi a tsakiyar kansa aka dinga eh, wato yanka shi hata wa kashi kahu sai da ya raba shi gida biyu sai da tsaginsa nan ya fadi gefe nan ya fadi gefe ilal ardi aka raba shi gida biyu a gaban sauran saboda ya zama ishara gare su sannan aka dawo kan wannan makahon fajin sarki yaya kai fa irji an ka kai ka yadda za ka bar wannan addinin eh, a zauna lafiya addinin da muka saba a garin nan na iyaye da kakanni ko kuwa kana nan akan bakanka fa ba wannan ba fa da yace gaskiya ba abin da ya raba ni da addinin nan fa wada al mishara fi mifrati rasihi shi ma aka dora zarto a tsakiyar kansa aka dinga wato yanka shi hatta wa ka shi kawo ilal ardi sai da tsagunsa biyu suka fada a ƙasa sannan aka dawo kan yaro wato an yi wannan ishara ce ga sauran mutanen gari ba su kadai ba wai wannan bafajin ne kadai yaron ya warkar ba mutanen da suka samu lafiya dalilin yaro suna da yawa to amma za a yi ishara ga mutanen gari bari a yi da manyan garin in an yi wa manyan gari a gaban talakawa kaga kowa zai shafa kansa ruwa shi na aka kira taro aka yi da aka yi wa bafaji kowa ya gani to za ka kira yaron to kala li gulami ce ma yaron irji addini ka to kaifa yanzu ka bar addini kaga dai wanda ya kawo addinin garin nan wanda ka koya gurinsa ka gan shi a can an gama da shi kuma ba wani abu muke so da kai ba illa kawai ka ce ka bar addinin fa a ba sai ce ai ba abin da zai raba shi da wannan addini Yace to idan ya yi masa wannan kisa ai da sauki ko ya bari a masa wani kisa wanda yake na daban kuma fa ba asa bihi na farin ila jabali kaza wa kaza ya ce to ya wa fadawa aka ɗaure shi aka ce gashi ku rike ku hau sai kun tafi da shi dutse na kaza da kaza wanda ya fi tsawon nan ya ce musu idza balagtum zurwatahu in kun isa toliyan dutsen sai ku ce ma ka yadda ka bar addinin nan eh, sabon addini nan ka koma addinin mu na iyaye da kakanni fa in raja an shi in ya bar addinin to shikenan wa illa in ku bai bari ba fadahdihuhu min fawqihi sai ku mirgino shi wato ku turo shi daga kan wannan tsaunin ya fado ya fashi a gaban jama'a kuma za ta yi aje da jama'a saboda ka duk abin da ake jama'a na gani suka yi ta tafiya har suka isa daji ba kowa daga su sai yaron nan suka hau kan tsauni fa zahabu bihi falamma alau bihi aljabal da suka hau makura za su yi wannan abin da za su yi kala sai ce Allahumma kfinihim ya Allah ka isar min waɗannan mutane bi mashita in banda ma da rashin tunani mutumin da mara lafiya zai zo a masa addu'a ya warke ka tsokani wannan ba ka tsoron ya maka mugun addu'a ka mutu ashe da ya bari ku sun hau kan tsaunin nan zai ce to Allah ka sar min waɗannan bima shi ta abin da duk kaga dama ka musu wato ba nike cewa ga azabar da zaka musu abin da duk kaga dama ka yi ma waɗannan mutiyata farajafa bihim muljabalu sai dutsen ya karkada ya girgiza da su hu ajma'in duk sai suka faɗo da kan dutsen suka mutu fa waja al-gulam shi ko yaro yankon ya gudu da yake zuciyarsa tunaninsa Allah imani yayi karfi sai ya dawo kuma cikin gari sai gashi ya zo fadan sarki a'a ya masu hatta da kala halin sai da ya shigo gurin sarkin faƙale kai ne ka dawo eh to fa ma ala samu kai na sauran <laughs> ka ji na ka tura ji a kashe shi su sun mutu shi ya dawo wai sai da mai su to ina suke su man da tsokana ka ta ni na suke ni da ka tura a kashe ni kala amma sai ba shi amsa daidai magana sa ya ce ka fadihimullahu Allah ya isan min su to Allah nan dai ubangiji na da kai ya isan min su sarkin dai bai daddara ba saboda kafirci ya masa tsantsa maimakon ya gane kuransa sai ya sake kiran wasu fadawa ya hada su da wannan yaron fa ba sa bihi a nafarin fi kurkurin ya gama su da wata tawaga ta fadawa ya ce ku tafi sai kun je ku hau kwale-kwale shi da kurkur ah, ka duba fassarar al'imamun nawawi sharhu sahihu muslim mujallar na goma juzi sha takwas shafi da ɗaya faƙala sarki ya ce musu idza bahara idan kun shiga tsakiyar teku sai kun kai tsakiyar teku inda ba a hangen gaba tsakiya sai ku tambaye shi yaya kaya da zaka bar addinin nan ko ko a'a fa in raja in ya yarda ya bari wa illa in ku yaki fa garre ku to ku nutsar da shi sai ku dawo ku bar shi an huta suka ko tafi falar da jubi bahara sai da suka je tsakiyar teku da shi faƙalar gulamu sai yaron na yi wannan addu'a dai da ya saba ya ce Allahumma kfinihim bima shi'ta ya Allah ka isar min waɗannan mutane da irin azabar da ka so kai nufi yana faɗa haka ka gure ko jima'i na kwale-kwalen ya girgiza suka fada ya zama duk suka mutu wajen algulamu yaron kuma bai gudu bai sake dawowa ya tallammasu hatta hatta da kalalal malik sai da ya shigo gurin sarki to kala ya ce a ah, ka sake dawowa ya ce gani ma fa'ala ashabuka menene abokanka suka yi ce kafanihimullah Allah dai ya isa min su to sai ya ce masarkin tun makalar malik ya ce bari hutar da kai sarki in naka lasta ba baka iya kisa na hatta taf'alu ma amuraka bihi ba za ka iya kashe ni ba sai kayi abin da nake son in gaya maka yanzu in kayi abin da ni na gaya maka to za ka iya kashe ni fa in anta fa'alta ma amurka bihi qataltani in kayi abin da zan umurce ka da yi to zaka iya kashe ni wa illa in ko baka iya ba fa innaka lan tastati'a qatli ba zaka iya kashe ni ba kala sai ce masa wa ma huwa menene kake so ma menene kake so in yi wanda dalilin sa zaka mutu kaga sarkin har yana nema ya san sanadin mutuwan yaron dai shi yaron ya ishe shi kala sai ya ce tajma'un nasa fi sa'idin wa'idin abinda nake so da kai ka tara mutane a fili guda duk mutanen garin nan thumma taslubuni ala jiz'in sannan sai ka rataye a jikin kututtire ka ne ni ah, wa ta'khudhu sahman sannan ka ɗauku kifiya min kinanati daga wato abin nan daga cikin gidan kifiyoyi na ka cire guda daga kwari na ka cire kifiya guda wato kifiyar ma da tashi za a harbe shi ba wata kifiya ba su makul sannan sai ka ce bismillahi rabbil gulami kuma kai za ka yi harbin ba wani ba ba wani mafajin ka ne zai ba kai za ka harba wannan kifiya kuma abin da za ka faɗa kuma da ƙarfi jama'a duk su ji ka ce da sunan Allah ubangijin wannan yaro to sai ka harba kibiyan fa innaka idza fa'alta zalika in kai haka katalta ni zaka iya kashe ni fa fa'ala sai ya aikata ya koyi sa aka yi taro saboda shi dai bukatar sa a kunyata wannan yaro saboda darajarsa ta samu wa ba sahama fi kabidil qausi ya dauki kiyaye ya saka a tsakiyar baka sun marmahu ya harba wa qala sai yace bismillahi rabbil gulam da sunan Allah ubangijin wannan yaro fa waqa sahamu fi sudgihi sai wannan kiriya ya auka wa wato daidai haban yaron fa wada al gulam yadahu ala mawdi'i sahami wa mata shi wannan yaro sai ya ɗora hannunsa daidai inda kifiyan ta same shi nan take sai ya rasu yaron ya mutu to mutanen gari duk sun sani an yi an yi a kashe yaron nan abu ya gagara ya aka ya kashe shi an ce da sunan Allah ubangijin yaro ashe ba mai iya kashe yaron nan sai ubangijinsa kuma kun ga abin da yaron nan yake ta karantar da mu shine fa mu rike ubangijinsa kun ga addinin yaron nan fa gaskiya ne shikenan kuma taro sai aka koma hayaniya a gaskiya fa musulmai za mu zama mu yanzu kowa sai kuma ya zama musulmi faƙala nasu mutane aman na bi rabbil gulam mu yanzu mun yi imani addinin yaron nan ne gaskiya faƙila lil maliki sai wani ya ce musarki to ana aita makunta kunta tazuru kaga abin da kake ta ba baka son ya faru to gashi ya faru faqad wallahi nazala eh, bika haza minan nasi kullihim mutane gaba ɗaya yanzu sun musulunta yace to wato duk mutanen sun musulunta aka ce eh ki to za su ku bari amara bi afwahi sikaki yayi umarni aka tona manya-manyan lambatu ramuka fa huddat eh, fi hal ukhdud manyan ramuka aka tona a garin wa udrimat fiha niranu aka ruruta wuta aka hada wuta wa kala sai ya ce a kira mutanen garin nan su yi layi man raja an dinihi fada'uhu wanda ya yarda zai bar addinin nan to ku bar shi wa illa amma duk wanda ya ce addinin yaron nan zai bi fa aqhimuhu fiha to ku tsunduma shi a cikin wutan fakanu ya ta una sai mutanen gari suka zo har kuri'a suke yi saboda rige-rige kowa na son ya zama shi zai fara shiga wutan kun ga da na har Allah ya albarkaci imanin su kuri'a ma fa ake wannan na cewa ni ka bani ni zan fara shiga cewa wallahi sam sai dai za mu yi kuri'a sai a yi kuri'a to wanda kuri'a sa ta fito shine zai fara zuwa saboda karfin imani wai ta dafa una har tura tura ake ana so a shiga waje atimratun ratun laha sagirin sai ga wata mace ta zo da yaron ta dan karami ah, yana shan nono fa ka ta taqa asat ta taqa fi nari hatta dan wato ta ɗan yi wasuwasi ta yi kokarin ta ja da baya kar ta fada cikin wannan wuta saboda tunanin yaro kasan galibi abin da ke sa mutum ya ki sha'awar tafiya jihadi shine tunanin 'ya'yansa Ah, in ya mutuwa zai kula da su ko wanda annabi yake cewa alwaladu majbanatun mabkhala yaro yana sa mutum tsoro yaro yakan sa mutum yayi rowa yaro yakan sa mutum ya ji tsoron zuwa yaki saboda duk sa'ilin da za a tafi yaki in ka tuna ah, yara na ƙanana ga wani ma nono yake yanzu in na mutu makarantar su asibiti yanzu wa zai rike su yara sun zama marayu ba mamaki su zama mabarata sai aka ana shelawa zai tafi yaƙi ya ce mu ban da mu saboda tunanin yaro manzon Allah ya ce yaro kan sa mutum ya ji tsoro kuma annabi ya ce yaro kan sa mutum ya yi rowa kana da dukiyar da zaka taimaka wa mutane ah, idan aka ce na taimaka sai ka riga tunani in na bayar ai zan talauce in na talauce yara na dinnan makaranta yanzu da ke tsada Abuja wa zai biya min kaza kaza ya cewa gaskiya sai a hankali sadaka ta naira goma ai ta isar an ce man wanda ya bada kaɗan zai samu kasiran ko wanda ya bada kalila ya samu kasiran sai ka dan bada naira goma kaga dai goma goma ko shekara ɗari za a yi dai baka talauce ba amma wani kuɗi mai auki baka iya badawa ita wannan mata ta zo da ɗanta sai ta yi shakkan fadawa saboda tausayin yaron a'a tana tausayin yaron ne in ta fada wutan nan yanzu wannan yaro fa sai ta ji yaro yana magana ya umma ya ke gyatumana isbiri ki hakuri mu shiga mana fa ki alal haqi kina kan gaskiya yaro yana shan nono haka ne eh, sai ta tsunduma cikin ikon Allah kafin mutum ya fada ramin Allah ya amsha saboda haka ba ɗayansu da ya ji zafin wutan wannan wuta kuwa sai ta hito ta faɗa ma sarki sai da ta gama da shi ya zamanto kenan sarki ya mutu sannan su ma sun mutu wanda an ce ya kashe mutane kamar dubu saba'in abin ya auku a najiran gari ne wanda yake tsakanin makka da yaman ka duba tarihin ibn ishaq a zamanin sayyidina umar Allah shi kara masa yarda zamanin sayyidina umar ko kun san bayan rasuwar manzon Allah ne bayan manzon Allah ya rasu abubakar ya rasu zamanin sayyidina umar yana halifa rajulun min ahli najira lokacin mutanen najiran gaba ɗaya sun zan musulmai sai ga wani mutum ya sai wani sashi zai yi gini ya tafi yana hakan wurin to zan kufayi ne yana tono zai abin nan likhirbatin lihajatin fawaje da abdullahi bin tamur sai ya samu wannan yaron nan a zamanin sai Umar fa sai wannan mutumin da ke tona wannan gurin sai ya samu wannan yaron gashi a zaune Abdullahi bin Tamur din nan wanda sarki ya harbe shi da kifiya ya mutu sai gashi a zaune a cikin ramin nan da aka binne shi ka'idan an wabi'an yadahu ala darbatin fi rasihi kuma ya dora hannunsa kan kifiyar da aka harbe shi da ita a daidai kumatunsa a habansa ya ɗora hannunsa akan wannan kifiya ɗin mumsikan alaihi biyadihi yana rike da kifiyar sai wannan mutum ya shigo gari lokacin duk garin musulmai ne bayan Allah ya turo annabi Muhammad abin ya auku kafin annabi Muhammad haihuwansa da shekara saba'in sannan kuma aka gano gawan wannan yaron a zamanin sayyidina Umar kun ga bayan rasuwar manzon Allah bayan rasuwar sayyidina Abubakar zamanin sayyidina Umar aka gano gawan lokacin sarkin garin musulmi ne sai ya taho sai ya gan shi ya ce wannan abdullahi ibn tamur ne abdullahi ibn tamur eh ku ɗauke shi mana a canza masa wuri Iza ukhiza da aka zo aka kama daidai hannun idan ba asa damun sai ga sai ga jini kuma ya ci gaba da bubbuga da aka dan taɓa inda ya rike wannan kifiya wa fi yadihi khatamun sannan aka gani a hannunsa akwai wani zobe maktubun da aka rubuta rabbi ka duba tarihu ibnu ishaq a jikin zoben sa an rubuta rabbi ubangiji na shine Allah sai shi sarkin gari ya ce to wannan abu fa yafi karfin mu abinda za a yi mu aika wa sayyidina Umar a garin Madina sai aka aiko wasiƙa zuwa ga sayyidina Umar ya ya kai shugaban muminai ga abin da muka samu mun samu abdullahi bin tamur wanda labarinsa ya auku shekaru saba'in kafin haihuwar manzon Allah an fatono shi gashi nan kamar yau aka binne shi sai na umar ya aika musu da amsa a kin ruhu ala halihi ku binne shi yadda kuka same shi alladhi kana alaihi kada ku ɗauki hannunsa daga inda ya ɗora kan wannan kifiya to ibnu usaimin ya ba da misali ne da wannan kisa abinda wannan sarki kun ga ya isa kafirci ko a dalilin sa Allah ya saukar da waɗancan ayoyi na suratul buruj utila ashabul ukhdud utila ashabul ukhdud annar zatil waqud السماوات والأرض والله على كل شيء a dalilin su ne Allah ya saukar da waɗannan ayoyi na suratul buruji da Allah ke cewa qutila ashabul ukhdud an tsine wa ma'abuta waɗannan ramukan waɗanda suka tona ramukan nan suka yi azaba ga muminai annari zatil waqud wato wuta ma'abuciyar hurawa izhum alaiha ko lokacin da suke zazzauna a ta suna gana wa musulmai azaba suna gefe suna kallo suna jin daɗi wa alama ya na na bil mu'minina shuhud kuma su akan abin da suka yi ma mu'minai dinnan abin nan da suka yi wa mu'minai na azaba suna zama masu shaida ne a ranar tashin kiyama to a kiyama sai sun ba da shaida a kansa wa ma naqamu minhum babu dalilin da yasa suka yi ma waɗannan mutane uquba illa laifi guda me laifin mutanen an yuminu billahi al-azizul hamid kawai dan sun yi imani da Allah mabuwayi abin godiya kaga Allah ya ce mabuwayi sun yi imani da Allah da yafi karfin kowa shine kawai wai sun yi laifi sun yi sun yi imani da Allah da ya kamata a gode masa wai shi sun yi laifi laifin su fa kenan sun musulunta allazi lahu mulku samawati wai dan sun yarda za su bauta ma Allah Allah da ya zama duk abin da ke sammai wal ardi da ƙasa mulkin sammai da ƙasa dun nashi ne wallahu ala kulli shay'in shahid ko shi Allah mai shaida ne akan dukkan komai don haka duk abin da waɗannan mutane suka yi Allah yana shaida Muhammad bin Salih al-Usaimin sai kawo mahallu shahid da wannan kissa yace abin da yake gwada muku cewa Allah mai tsananin tausayi ne ga bawa komai yawan zunubin ka yana tallata maka tuba mai Allah ya ce a gaba ce innal ladina fatanul mu'minin lalle waɗanda suka yi hikina ga masu imani maza wal mu'minati da masu imani mata waɗanda suka yi ta gana musu ukuba suna sa musu fitina din nan yanzu kamar in kai ne saboda Allah abinda sarkin nan yayi yadda malaman tarihi suka ce fa an kashe mutum dubu saba'in aka tona rami aka hura wuta aka tura mutane a ciki yanzu in kai ne a ce za a ce a kiyama a ce to kai yanzu ga su sai da kai za ka yafe musu amma ku duba sha'anin Allah wasu ya ce duk da haka sun malam ya tubu wato da za su tuba Allah ya yafe duk abin suka yi nan sun lam ya tubu sannan ko ba su tuba ba kun ga wato har yanzu dai Allah yana tallata musu na'am kun yi ukuba ga masu imani kun cuci bayan Allah ko hallaka mutane babu haƙƙi amma da za ku tuba na yafi shine Muhammad bin Salih al-Usaimi yake cewa yuharriquna awliya'ahu kai Allah ya isa abin aji tsoro a ce an samu kafirai sun babbaka masoyan Allah wani kafiri ya kona masu imani masu bautan Allah masoyan Allah amma duk da haka Allah bai fushi da su sun mai yu'arridu alaihim tauba sai kuma gashi Allah yana tallata musu tuba wai ku tuba mana sun fa yi azaba ne ga masu bautan shi ku lura da kyau waɗanda ya kamata su zan makiyan Allah ko kafirai makiya Allah ne amma duk da haka Allah sai ya ce yana tallata musu tuba da a ce za su tuba da Allah madaukaki zai karbi tuban ya gafarta musu don haka komi tsananin zunubinka darasi na uku da muke fahimta game da waccan aya ta suratul bakara komai yawan zunubinka matukar akwai numfashi a jikinka Allah yana maka tallan alheri za ka karba in ka karba zai gafarta ma zunubban nan kaf saboda ka shiga aljanna komai yawan zunubin bawa Allah tabaraka wa ta'ala yana tallata masa alheri don Allah baya son mutane su shiga wuta ka duba ba ma waɗannan ba da Allah ya tashi magana akan munafikai munafikai da Allah ya bamu labari akan makomansu a suratul nisa aya ta 145 yace innal munafiqina innal munafiqina fi darki al minan nar wa lan tajid lahum nasira innal munafiqina lalle munafikai fi darki al minan nar su ake sawa a lungun da ya fi ƙasa in akwai wani lungu da ake azaba ga ɗan adam a cikin wutan jahannama to lungun munafiki ya fi zurfi darkil asfal rami da ya fi ƙasƙanta a cikin wutan jahannama sai Allah ya ce ji da lahum nasira ba za ka taɓa sama musu mai taimako ba amma duk da haka Allah yana tallata imani yana tallata alheri gare su yace illal ladina tabu illal ladina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah tabu sai dai waɗanda suka tuba kun ga duk girman munafincin ka in ka tuba Allah ya yafe Allahu akbar illal ladzina tabu wa aslahu wa tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillahi sai da waɗanda suka tuba suka gyara aiki suka rike Allah suka tsarkake addinin su domin Allah fa ulai kama almu'mina waɗannan suna tare da masu imani komai yawan zunubin musu annabi ya ce al'islam ya jubbu ma da zaran ka musulunta to duk zunubin da ka yi a baya Allah ya gafarta maka kuma komai yawan zunubi in ka tuba Allah zai gafarta ma wa sawfa yu'ti Allahu al-mu'minina ajran azima kuma da sannu Allah zai bawa masu imani lada mai girma sai yayi mana tambaya ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله يمنى تنبيه يتيتو ما يفعل الله بعذابكم وشين wace الله زي سامو إن يامكو ya muku أدم ku ‘yan adam da arnan da munafikan da mushirikan da yahudawan shin wai wace riba Allah zai samu in yi muku azaba me ribarsa zai karu a ce da za ku gode masa eh, in shekartu mu'amantun ku yi imani da shi da cewa kanan Allah ku shi Allah ya kasance shakiran mai yin godiya ne a liman masani ga wanda ya cancanta a sa kamar duba bayan an sa mutane a aljanna kuma Allah zai ce musu kun bauta min ko sai mu ce eh mu ne insha Allah kun bauta min eh to na gode ku ji fa wai Allah ke mana godiya Allahu akbar wa kana Allahu shakiran alima saboda haka ita wannan aya ta kunshi darussa guda uku muhimmai darasi na farko tana nuna mana cewa imani kadai baya tasiri sai an gama da aiki abu na biyu shine sakamakon da Allah zai baka in kayi imani a kiyama ba a kwatanta shi da duniya sannan abu na uku aya tana karantar da mu cewa komai yawan zunubinka Allah yana tallata maka alheri yana fatan ka shiryu Allah yana wato yana son ka shiryu yana kiran ka zuwa ga shiriya walau annahum amanu wattaqau lamasubatun min indillahi khairul law kanu ya'lamun karanta mana aya ta gaba ya ayyuhal ta gabar waccan ta suratul baqara Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda suka yi imani to kun ga maganar yanzu dai da kun ji faifayin maganar ya juya ba a magana da yahudawa an dawo magana da suwa musulmai da can magana ake akan yahudawa tiriyan tiriyan to da aka zo daidai nan sai Allah ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku wadanda suka yi imani shine Abdullahi bin Mas'ud Allah shi kara masa yarda wanda sahabin annabi ne yake cewa idan sami'ta Allah yaqulu idan a ƙur'ani ka ji Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu in dai ka ji Allah ya faɗi haka fa'ari ha sam aka to ka bawa Allah a ka fa innahu khairun ya'muru bihi don ku alheri ne Allah zai yi umarni da shi aw sharrun yanha anhu ko ko Allah zai hana wani sharri in ji Abdullahi dan Mas'udu sahabin manzon Allah duk inda ka ji an ce ya ku waɗanda suka yi imani to ka saurara lallai akwai abin da zai biyo baya mai kyau ko dai ana cewa ka yi alheri ko ko ka basharri wannan su dai alherin ne da Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da shike dama magana da duk ake yi a kan yahudawa ne to ga wata ɗabi'a ta yahudawa kar ku yi ta in ji Allah yana tsawatar masahabban annabi Muhammad la تقولوا ra'ina kar ku faɗi kalmar ra'ina wa qulu zurna maimakon ku ce ra'ina ku ce unzurna wasma'u ku ji da kyau in ji Allah yana gaya masa habban annabi Muhammad ku saurari wannan tsawatarwar da nake muku domin kuwa duk mutumin da bai bar amfani da kalmar ra'ina ba yana amfani da kalmar unzurna a madadinta to in ya mutu ya mutu kafiri shi yasa Allah ya ce walil kafiri na azabun alim lalle ko waɗanda suka kafurta za su samu azaba mai radadi kun ga kenan magana tana da nauyi yahudawa abinda aya take karantar da mu abinda take nuna mana shine yahudawa suna da wani mummunan hali suna da miyagun ɗabi'u wanda daga cikin miyagun ɗabi'unsu a zamanin manzon Allah eh, kuma har yanzu da ke su guda ce ba fasawa za su yi ba har yanzu wato yahudawa sukan fake da guzuma da nufin harban karsada wanda har yanzu suna da wannan ɗabi'a wato sukan yi amfani da kalma wadda take ɗaukan ma'ana biyu ma'ana mai kyau da kuma ma'ana mara kyau sai su yi amfani da ita wajen magana da manzon Allah in za su yi magana da manzon Allah sai su yi amfani da kalma amma ita kalmar tana ɗaukan ma'ana kashi biyu takan ɗauki ma'ana mai kyau kuma takan ɗauki ma'ana mara kyau sai su yi amfani da wannan kalma kaga in sun yi amfani da wannan kalma shi annabi da ake gaya masa zai ji ai ya zai ɗauka da ma'ana mai kyau ake murko su kuma suna nufin ma'ana mara kyau shine Allah ya ce to duk wata kalma da take ɗaukar ma'ana biyu mai kyau da mara kyau kar ku yi amfani da ita wato daga cikin waɗannan kalmomi akwai kalmar ra'ina a zamanin annabi suna faɗinta in suka in ka ce ra'ina tana iya ɗaukan ma'ana min mura'ati wato al'inayatu bi shay'i kamar kana magana da mutum ne sai ka ce ka bani aron ka. in ka ce wani bani aron ka ai kaga ba cin mutunci bane ko amma kuma kalmar tana iya ɗaukan ma'anar cin mutunci din misali shine shi wanda kake magana da shi din ya ke saurare ka ko ku ba mai sauraro ne ka ce kai ba ni aron ka. wato ba ni aron kunnen kamar sauraro to a zamanin annabi suka yi amfani da wannan kalma ta ra'ina bi ma'ana ba ni aron kunnen ka gashi dai ma'ana babu laifi amma kuma kalmar tana da wata fassara mara kyau ita wannan fassara mara kyau ita ce ta samo asali daga arra'una arra'una asalin tawauta da ce ra'ina ba mu aron kunnen ka sannan kuma in ka ce ra'ina yana iya zama kaiwawa kun ga kalmar tana ɗaukan fassara biyu ko dai ta ɗauki ma'anar saurare ni ko ko ta ɗauki ma'anar wawa sai su yi amfani da wannan kalma ta wajen magana da annabi Muhammad to ina son ku lura wanda duk ya furta kalman zagi ga annabi Muhammad ya yi ridda shi yasa karshen ayar Allah ya ce wasma'u ku fa sahabbai ku saurara domin duk wanda ya faɗi kalma na zagi ga annabi Muhammad wannan mutumin fa kafiri ne don haka yasa karshen aya aka ce walil kafirina azabun alim kafirai ko suna da azaba mai radadi a kiyama wato yahudawa suna da ire-iren wannan kalma zan ba ku misali wanda har yanzu akwai a yanzu suna amfani da kalma ta tero terrorist ah, su batanci ga musulmi duka wanda kai in ka ji kalma ta tero tana daukan ma'ana mai kyau tana ɗaukan ko ma'ana mara kyau ko to sai su yi amfani da wannan kalma su suna nihin musulmi wanda duk kafiri da ya ji kalma ta tero ya san da musulmi ake amma kai musulmi in ka ji sai ka yi kokarin daukan ta da kyakkyawan fassara din a'a kai ai ana nufin ta'addanci ne ta'addanci ko musulunci bai da shi ba na'am kai ma kana goyon bayan faɗa da ta'addanci da fatan ku gane amma su ya so duk inda kafiri yake a duniya in an faɗi kalma ta tero ya san da wa ake yi na musulmi ake kana dan ta'adda baka dan ta'adda ne daga ina kalmar ta samu daga gurin yahudawa Allah ya ce haramun ne musulmi ya rika amfani da kalmar da take ɗaukan ma'ana biyu domin wani nau'i ne na yaudara ku gane da kyau kai kana yaudaran mutumin da kake magana da shi kai manufarka daban abinda kuma shi yake fahimta daban shi yasa Allah ya kwabi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan kadai bane duk ire-iren wannan sun samo asali daga gurin yahudawa misali akwai hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 2935 yana sahihu muslim hadisi na 2165 wanda in sun zo gaisuwa ga musulmai suke ce musu assalamu alaikum a zamanin manzon Allah assalamu alaikum kuma za a dan rufe bakin yadda ba za ka gane ba ba dai za a fitar da lamun din nan ba mai kuma ce assalamu alaikum sai su ce assalamu alaikum mimun din za su yi mai shadda da bamma sai a sa harfin maddi a tsakanin sinin da mimun assalamu alaikum wanda asali in ka ce assalamu da larabci mutuwa ne assalamu fa aminci ko da dake kalmar ana iya juya harshe in an juya harshe sai a ɓadda lamun ɗin. ya an ɓadda lamun maimakon ya zama ana maka fatan alheri sai a zama ana maka fatan ka mutu ce assalamu alaikum Allah dai sa ku mutu ya ce wa alaikum salam kai baka sani ba ashe ana maka mummunan fata ne misali a riwaya ta al-Imam Bukhari hadisi na 630 wata rana Yahudawa suka zo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka cewa da suka shigo lokacin annabi yana gidan Aisha faƙalu sai suka ce assalamu alaika ya abal qasim assalamu alaika ya abal qasim sai aisha ta ce alaikum samu wallana kaga akwai masu zafi tun zamanin annabi duk wanda ya ma kan kara kamai na ice ta ce ma mutuwa ta tabbata a kanku kuma da tsinewar Allah wato an kara muku ma akan abin da kuku kai fakara sai annabi ya dube ta ce ya Aisha inna Allah la yuhibbu al-fahsha wa al-tafahusha Allah bai son alfasha kuma Allah bai son in an maka alfasha karama Allah bai son bakar magana kuma baya son in an maka bakar magana ma karama Allah bai so kuntu sai na ce masa la tasma'uhum yaquluna alaika alayka baka ji bai suna cewa wai mutuwa ta tabbata gare ka fa kala sai annabi ce awa ma samiti ma aqulu biki ji abin da nace bane nace wa alaikum biki na faɗi haka ba fa lana lana duk addu'an da muka yi musu za a karba amma su sun mana Allah ba zai karba ba saboda kafirai ne wa ma du'aul kafirina illa fi dalal Allah bai karɓar addu'an kafirai amma mu duk abin da muka roƙa musu Allah zai karba don mu aka cuta shi yasa ya ce wa alaikum ba ma zagi ba komai ba faɗa da dai kuma na fatan tsiya ba to fatan tsiyan nan ya koma kanku shi shikenan daidai wa daida shine sai Allah ya saukar da wannan aya ta suratul mujadala alam tara ila alladhina nuhu anin najwa alam tara alladhina nuhu anin najwa يتناجون بالإثم والعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا دعوك حيوك بما لم وإذا دعوك حيوك بما لم يحيك به الله أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير alam tara ila alladhina nuhu anin najwa baka ganin waɗanda aka hana su ganawa mummuna wato Allah ya hana mummunar ganawa duk wata ganawa da take ta kunshi sharri Allah ya hana haramun ne don haka an sa doka a kai yasa malamai suke cewa ko da kana tsaye ne da wani ku uku kuna tsaye ba daidai ba ne ka ware da ɗayan za ku gana sai ka nemi izinin ɗayan saboda kada ya zama mummunar ganawa bare kuma a ce kuna tsaye da mutane kawai sai ka juya harshe wannan abu ne wanda ke aukuwa a yanzu ana cikin jama'a ana zaune sai ka ji wasu sun kama yare su ya su wanda ba shi da kyau mummunar ganawa ce ita ma saboda wanda duk yake gurin zai yi tunani kamar kuna gulman sa ne dan me zaka juya harshe a gabansa in kana son ka yi magana da shi ka nemi izini wani ina so in gana da wani kai hakuri sai ku ja gefe wanda in kai haka musulunci ya, ya halatta ba ganin waɗanda aka hana su game da mummunar ganawa kun mai na limanuhu an husan su koma suna aikata abin da aka hana su din waya tanajawna bil ismi suna ganawa ganawa ta ƙulla zunubi wal udwani da zalimci wa masiyatar rasuli da kuma sabawa manzon Allah gana wasu tana kunsan zunubi ko ta kunshi zalunci da miyagun shirye-shirye na mugunta da saba umarnin annabi waɗannan sai Allah ya ce wa idan ja'uka idan sun taho gare ka wato kamar yahudawa kenan wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah in sun zo gurinka sai su gaishe ka gaisuwar da Allah bai maka irin ta ba su maka wata gaisuwa wadda Allah bai maka irin ta ba wa yaquluna in sun maka irin wannan gaisuwa sai su rika faɗi fi anfusihim a cikin rayukansu wato lokacin da suke cewa annabi assalamu alayka ya abul qasim mutuwa ta tabbata kanka su sai suna cewa laula yu'azzibuna Allah bima naqulu inda annabin gaskiya ne da Allah ya mana azaba abinda muka faɗa din nan don Allah shi ya sani in shi bai sani ba to kuma Allah ya sani gashi ya fallashe su shine Allah ya ce to hasbuhum jahannama jahannama ta ishe su wurin zama yaslaunaha za su shige ta fa bi'sal masir don haka makoma ta yi muni Allah shi kare mu ga riwayar Anas bin Malik da take muttafaqun alai tana sahihul Bukhari da Muslim Anas ya ce inna rasulullahi baina ma huwa jalisin ma ashabihi wata rana annabi na zaune da sahabbansa iz ata alaihim yahudi sai ga wani ba yahude ya zo gurin wannan ba da ya taho fa sallama alaihim sai ya musu sallama fa radduhu alaihi sai sahabbai suka mayar masa da sallamarsa bayan ba yahudan ya dan gota fa kala nabiyullah sai annabin Allah ya ce musu hal tadruna ma kala shin kun ji abin da ya faɗa kuwa kun san abin da wannan yahudan ya faɗa kalu sahabbai suka ce sallama ya rasulullah ai sallama ya mana shi yasa ka ji mun amsa kala sai annabi ya ce la bal kala abin da ya ce muku shine assalamu alaikum saboda su sahabbai ba sani ba shi annabi yahudawa sun je gida sun mar haka Allah ya fallashi asirin su da ya fito shine annabi yake gaya masa cewa kun ji ba sallama ya muku ba amma bari mu kira shi bari mu kira shi ku tambaye shi ku ji kana rasulullahi sai manzon Allah ya ce rudduhu ku dawo da shi rudduhu suka dawo da mutum ya aka kira shi ba ya yahuda sai ya zo Fa faƙala nabiyullahi sai annabi ya tambaye shi yace masa a assalamu alaikum shin abin da ka ce ka ce assalamu alaikum ne ko ƙala sai ce na alƙwari abin da na faɗa kenan assalamu alaikum mutuwa ta tabbata kan ku kaga ba yahudi mutum ne miskile ta ya tabbatar da abin da ya faɗa din yace eh haka na faɗa kama annabi na da hakuri fa qala rasulullahi sai manzon Allah yace isa idza sallama alaikum ahadun min ahlil kitabi daga yau in wani daga cikin ahlil kitabi ya muku sallama fa kunu sai ku ce alaika in ya muku sallama ku ce alaika yani alaika ma kulta wato abin da ka faɗa din ne ya koma kanka to wannan a zamanin manzon Allah kenan ya kamata ku sani inda kafiri zai furta kalmar sallama karara lau sallama salaman wadihan kajita cewa yayi assalamu alaikum daidai ne in ka ce masa wa alaikumussalam in kana son karin bayani ka duba silsilatul ahadith sahiha mujallal nabi shafi na 328 zuwa 30 daga cikin dalilan da ya sa malamai suka ce daidai ne in kafiri yayi sallama in dai aka ji kalmar bai murda ta ba yayi ta daidai abin da yasa saboda hadisin Abdullahi bin Abbas sahabin manzon Allah hadisin yana sahihul adabi mufrad hadisi na 1107 Abdullahi bin Abbas ya ce ruddu salama kuma yarda sallama alaman kana yahudiyan ba yahude ne au nasraniyan ko kirista au majusiyan ko arne duk wanda ya muku sallama in ya faɗe ta daidai kuma ya damar yadda Allah ya faɗa in ji Abdullahi bin Abbas sahabin annabi Muhammad yace zalika dalilin da yasa nace kowa ya muku sallama ku bashi ansa saboda Allah ya faɗa a suratul nisa aya ta 86 wa idza huyitum bi tahiyyatin wa idza huyitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minna fa hayyu bi ahsana minna aw rudduha inna Allah kana ala kulli shay'in hasib saboda Allah ya faɗa a suratul nisa'i aya ta 86 yace wa idza kuyitum bi tahiyatin idan aka gaishe ku da wata gaisuwa Allah ya faɗo wanda za su gaishe ku Allah ya sani musulmi zai muku sallama kafiri zai muku sallama arne zai muku sallama amma duk da sai yace wa idza kuyitum mabniyun alal majhuli bi tahiyatin har in an muku gaisuwa aka muku gaisuwa fahayyu bi ahsani minha Allah ya ce ku mayar da wadda tafi waccan kun ga Allah ya san akwai arna akwai amma duk da haka yace in an muku ku mayar da mai kyau auruduha ko ku mai da ku wadda tafi wadda aka muku ko ku mai da ita kwatankwace yadda aka yi muku inna Allah kana ala kulli shay'in hasiba lalle Allah ya kasance mai lissafi a bisa dukkan komai sai Abdullahi bin Abbas kun fa san Abdullahi bin Abbas ko habrul umma wanda cikin sahabbai ba wanda ya fi shi ilimin qur'ani shi yake hadin wannan abdullahi bin abbas waye ruwaito maganar al-imam al-bukhari amirul mu'minin in ta fannin hadisi don haka magana duk tana da karfi sai abdullahi bin abbas ya ce don haka tun da allah bai ce ga wanda zai gaishe ku ba kafin ku amsa duk wanda ya muku sallama ku maida masa sai abdullahi bin abbas ya ce kai lau fir'auna da a ce fir'auna yana da rai yau da fir'auna zai ce mun barakallahu fika Allah ya maka albarka Abdullahi ibn Abbas ya ce qultu wa zan ce kai ma haka yace me yasa yace saboda Allah ya ce duk wanda ya faɗa ma ya maka gaisuwa kyakkyawa ka masa wadda tafi wannan ko ko akalla ka mayar masa da irin wadda ya ma ku duba sahihul adabil mufrad hadisi na 1113 to amma sai dai kuma kar ku manta a sahabbai akwai wanda yake ganin shi fa ba za a mai da amsan ba in dai arne ne shi fa bai yadda ba misalin sa shine Uqbatu binu Amir al-Juhani wanda hadisin sa yana cikin Irwaul Galil hadisi na 2274 Masha Allah Allah ya saka wa malam alheri wannan kuma shine ƙarshen tafsirin wannan rana a cikin wannan mp3 wanda shek abdulrazak ya haifan ya gabatar kada ku manta cibiyar da addinin musulunci na darul islam wani ki shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba wannan wunti kasuwar wunti bauchi bauchi Najeriya nigeria ita shirya muku wannan mp3 kuma ga masu bukata za su samu a shagonta da ke wannan adireshi ga namban wayanmu ga masu bukatar neman akan namban waya cikin hausa sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar shi a cikin hausa turanci 0 0 60 30 22 75 wasu alaikum warahmatullahi